Tsaka mai wuya. Ba yadda za a yi a ce za ka yi mulkin ƙasa irin Najeriya da rigingimin da suke Najeriya baka da cikakken lafiya. Ko shi ma janar Buhari, ai abin da ya fara kawo mishi na ƙasa kenan a cikin mulkinsa. Rashin lafiyan da ga marigayi shewar Araduwa, Umar Araduwa kai. Mm. Shi ma ai rashin lafiya ne ya kawo mishi na kaso a cikin mulkin nasa. To ya za a zo a sake tasa akan abin da aka yi a baya an ga kuma bai yiwuwa. akwai gwamna na jam'iyya mai mulki yanzu da ya fito ya ce shi ya aje fannin tsaro cewa shine chief security officer na jihar shi amma bai aje fannin lali custom inda custom ya kasa inda DSS ya kasa inda immigration ya kasa inda ina ya kasa inda police ya kasa duk mai soja zai nasara ba zai yi ba To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sado da ku a wani sabon shiri na tsaka mai waya muna fata kuna nan kalau. Shi me tasirin yawan shekarun dan takara ko kuma lafiyarsa? Kuma ina gaskiyar nan da wasu ke son su baza na cewa ai a Kano ba 'yan NPP ce kawai suke goyon bayan kwankwaso ba har da wasu NPDP. sannan kuma shin laifin wace jam'iyya ce muke fama da tashin hankalin da ake gani a najeriya duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kawo muku a yau a ci gaban muhawarar da muka shirya tsakanin 'yan takarar gwamna guda biyar na najeriya din wato muhammad umar bago na jam'iyyar apc da ke mata takarar gwamna a niger da Halilu Jika da ke takarar gwamna a jihar Bauchi a ƙarƙashin NNPP da Umar Ardu da ke takarar gwamna a Adamawa a ƙarƙashin tutar SDP da Jamilu Jino na jam'iyyar PRP dan takara a Katsina sannan kuma da Sadiq Wali tsohon dan takarar PDP a Kano kafin a canja shi da Muhammadu Abacha. ba ta da bata lokaci ba bari mu fara da magana da lafiya ta mutane irin su tunubu alasa eh, kai kana da sa'a kana can kashi sai kowa gama fada duk abin da yake guda sai ka zo ka kwashe kai sharhi guda ka ba ni naka ra'ayi game da yan takarorin nan da muke magana kai ku ne Atiku zai tsaya takara Ka ji Dr. Aldo na cewa Atiku bai taba cin wata ko jiha ɗaya ba a sashen ma arewa maso gabacin Najeriya balle arewa maso balle sauran Najeriya to mu fara daga nan me ra'ayinka game da a tiko idan ka gwada shi da su sauran 'yan takarar na jam'iyyun nan su tunuban da sauransu duka da kuma duk abubuwan da ka ji a cikin minti ɗaya biyu ka bani sharhi a kansa to minti ɗaya biyu ina jiya yayi kaɗan sai dai a fara na ƙara uku mu je to ke <laughs> na farko dai bari mu fara da jam'iyyar hamayya ta APC eh ah, duk wanda ya tsaya duba abin da suke ciki ya mm. san cewa ba su ɗauko hanyar cin zaɓe ba mm. na farko dai yadda ce imrani ya magana da shi doka je magana mm. excellency gaskiya ba zai yi ba yanzu a ce abinda aka riga aka gwada aka gaba ya aiki a zo a sake ta sashi a gaba a ce za a sake gwada shi ahmed Bala tinubu ya tsufa da yawa bai sa abin da yake ba yawanci in yana magana sai ana ana kan mishi jikin ba kwari kuma ba yadda za a yi a ce za ka yi mulkin ƙasa irin najeriya da rigingimin da suke najeriya baka da cikakken lafiya ko shi ma janar buhari ai abin da ya fara kawo mishi na kasu kenan a cikin mulkinsa rashin lafiyan da ya ga marigayi shewar araduwa umar araduwa kai mm. shi ma ai rashin lafiya ne ya kawo mishi na kasu a cikin mulkin nasa to ya za a zo a sake sa akan abin da aka yi a baya an ga kuma bai yiwa ya za mu zo mu sake yin wannan ai wannan ganganci ne nan mm. ba guda mm. na biyu kuma da akwai zancen shi rabi musa kwankwaso rabi musa kwankwaso yadda ake faɗa local champion local champion ne wato zakaran kano ne kawai ah, ai kanan ma dai wanzu bangaren kanan ne kawai mm, eh. ah, in ka tsaya ka zo ka duba ka gani duk inda za a tafi daga yashi yake tafiya kuma ba haka ake siyasa ba siyasa yau in ka je sokoto yan sokoto su fito su tarbe ka mm. ita ce siyasa in ka je lagos yan lagos su fito su tarbe ka in ka je Fatakwal yan Fatakwal su fito su tarbe ka oh. duk inda ya tafi sai dai ya ɗauki gare shi daga inda ya saba ya kai su duk inda suke sannan a gasa amma ana zargin ana zargin cewa galibin NPD PDP Kano duk hmm. mutanen kwankwaso ne yaran hmm. kwankwaso ne ma ka ji wannan zargin a ah, NPD PDP Kano da ya bari a baya ba amma wannan ai wani wani zance ne daban ba zancen <laughs> ba zancen ba gaskiya bane cewa mutanen PDP wasu suna yi kwankwaso aiki a kanan to ai kowa ya san koyar da na fito takara yadda nake zaman zama a nan wajen yanzu kowa ya san irin kai dare rana da abin nan kai da muka yi kowa ya sani ba wai wani abu ne a boye ba a malam aliyu ba na so in shiga cikin zancen wannan don wannan kila daga baya ma wannan zancen shugabannin ƙasa ake kwankwasa ba zai iya cin to tunda muna zancen shugaban kasa abu biyu na farko me ya ra'ayin ku zan so ji ra'ayin ku game da wannan cece ku ce game da muslim muslim tike da ake musulmi da musulmi ko musulmi da krista krista da musulmi da sauransu da ko batun karba karba da wannan ya ce bai kamata ma ana yin sa ba me ra'ayinka game da wannan wannan zancen gaskiya abin nan uh, failure ne ko kuma kasawa uh, kasawa ce ta ta mulki tun daga farko da aka samu ta milki tun daga farko rashin yadda ne a eh. uh, cikin ƙasanmu don da akwai yadda bai kamata ma ana zancen arewa kudu ba ko musulmi krista mm. wanda ya fi wanda aka san zai fito da mu daga cikin wannan kangin da muke ciki mm. wanda ya fi kowa cancanta ya kamata a sa gaba kawai a fito da shi kuma ni ana tunanin na dan takarar shine wanda ya fi kowa experience na wannan ya gwada an gani kuma alhamdulillahi ba a dana sani mm. kan shi abinda dai duk nauyin da aka dora mishi da yake cikin gwamnati ba inda zaka kama shi da cewa wai bai delivering abin da ake bukata ya delivering ba eh. ah, so zancen karba karban nan da ake yi yana yana kawo mana matsaloli da yawa mm. don sai ka ga in aka ce karba karba yanzu dan kila dan sokoto ya fi kowa cancanta ka ɗauka ka kai wa dan dan fatakwata eh. milki ya zo ya maka ba daidai ba kuma sai ka fashe majalisa kuma amma kana jin kana jin Atiku eh, bisa zancen da ake a nan wanda zai tsaya muku takara waɗanne yankuna na Najeriya ne kake ji ba zai ci ba <laughs> ni ai ana zancen trend analysis ko a 2019 da ƙuri'a nawa Atiku ya faɗi zaɓe ne wai jama'a ai zancen spreading. Mm. ba zancen lalle so ka imani zai ci zaɓen ba ai a yanzu dai a cikin duk waɗanda suka fito eh. ba karɓaɓɓen takara kudu da yamma a atiku abubakar ok mu yi magana eh, matsaloli ba alhaji imran eh, dalilin zai sa nake son fara da kai za mu yi magana matsaloli guda hudu da ku rashin tsaro cin hanci da rashawa da tattalin arziki mu fara da rashin tsaro jihar katsina zamfara sokoto kebbi kaduna Ah, yanzu haka Kano ma an ce mutanen nan da ke bannan nan da tashi tashi an kullun nan sun fara shiga kuna jin laifin waye ne muka kawo halin da muke ciki yanzu har haraka tsaro ta lalace a Najeriya a arewacin Najeriya ma babban laifi na shugabanci ne na waye shugabancin waye shugabancin shugaban kasa da gwamnoni waɗannan jam'iyyoyin da ke shugabanci a duk jihohin nan shugabannin jama'a fa ai shugabannin jama'a ba na gwamnati ba A'a ba su ai babban farkon amfanin gwamnati daman shine tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu sannan kare kasa daga wani ne kullum a bar gwamnati da aikin tsaro ita kadai ai ita gwamnati ita ce ke dauko mutane ta sanyo su cikin al'amuran tsaro ta ba su mataki su yi yanda ya kamata kaga yanzu idan ka dauki shugabannin al'umma ka dauki sarakuna yanda aka maida su eh, baya eh. aka maida su ma har ake wai sai an ba sai an yi musu wani an ba su role an eh. ba su wani dama wanda za su taka rawa wajen taimakon al'umma da yanda suke da aka zo mi aka fara yi mu kamar mu misali yanzu katsina ai sai da aka bi tun daga masu unguwa masu gari hakimai ana kashe su ana korar su daga wuraren zaman su mm. wasu har wasu an kama su sun daɗe ba a sako su ba daga baya aka sako su hmm. wannan abun shi ya fara karya bangon tsaron al'umma da ya karya bangon tsaron al'umma wanda gwamnati kuma ta sa ido hmm. da aka fara shi mun bi su mun ta magana sai suka ga inda aka fara shi ba su damu ba 2014 hmm. nan ne aka fara attack a katsina wani gari da aka fara wannan attack din gwamnati ta shiru har ya watsu ya kai ko ina ya kai inda yake gwamnati kuma ta karye gwamna ne zai zauna ya gaya ma mutane cewa ai su ciji barayin daji ko su harbe su da bakan danko ko su ba su iyawa yanzu akwai gwamna na jam'iyya mai mulki yanzu da ya fito ya ce shi ya aje fannin tsaro cewa shine chief security officer na jihar shi eh. amma bai aje fannin lalita gwamnan zamfara amma bai aje fannin lalita kudin al'umma ba yace bai iya gudanar da ita shi ma wannan magana kuma bai fito yace mana ba ya aje maganan sarrafa kudin al'umma eh. da yake wannan abun shi suke so sun shiga gwamnati ne daman dan wannan Dr. Umar akwai akwai hukumomi ma'aikatu guda goma sha bakwai a ƙasar nan da ke da alaka da tsaro masu sha'ani da security guda goma sha bakwai daga 'yan sanda da soja da masu kaya kaya da masu farin kaya da masu jan kaya sha bakwai ta yaya aka zo suka fi karfin kawo kwanciyar hankali a ƙasar nan kuma ma ya aka muka samu kama a cikin wannan hali na tashi tashi hankula musamman wanda ake alakanta da masu fashi yan fashin dajin nan ai na rubuta wannan da dadewa tun da aka soma tun sa'alin eh, eh, eh, jonathan kaga bindigogin da ake amfani da shi mm. ba nan ake kiransu ba suna shigowa ne daga waje kaga custom mun san ko daga ina suke custom mm. custom ta fadi eh. you know institution na Najeriya custom sun kasa eh. ana ce wa'annan da suke zuwa suna yi wa'ansu ma yan waje ne eh, kaga immigration sun mm, kasa mm. sannan su zo su zauna su Uh, su yi ah, planning nasu mm. har su je su da fitina mm. ba su ba ja, DSS ba sani ba mm. kaga DSS ta kasa sannan mutanen da suke zuwa daga wajen ita eh, NIA wanda ya kamata ta sani with foreign relation mm. ita ma ta kasa mm. sannan su zo su eh, kada su zo su kashe mutum su kama hanya su bace mm. police bai kama su ba kaga police ya kasa sannan ya zo abu ya zo har yanzu an kawo soja sannan mutane mu suna ce soja kan su yi custom inda custom ya kasa inda ADSS ya kasa inda immigration ya kasa inda ina ya kasa inda police ya kasa don mai soja zai nasara ba zai yi ba To a gaishe ku shin ina maganar kafa 'yan sandan jiha-jiha tana da kyau ko kuma ba ta da kyau ne? Idan ka gwada Najeriya da Afirka ta kudu da yawan 'yan sanda kowacensu me bambanta su? Kuma wa yake cin ribar kuɗaɗen nan na fansa da ake biyan barayin daji idan an samu bayan su barayin? Duk wannan suna cikin abubuwan shiri na gaba. Yanzu a madadin su 'yan takarar nan guda biyar na jam'iyyar APC, NNPP, SDP, PRP da kuma PDP. da muka zauna da su a Najeriya da kuma Nasiru Adamu laika da ya haɗa mana hancin su a Abuja muka yi fili da su. Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington ku huta lafiya.